Wani rikici ya tashi a garin Kuka da ke karamar hukumar Shandam a nan jihar Plateau da ya sanadin rasa rayuka da dukiyoyi. Bayanan da na samu na nuni da cewa rikicin ya faru ne da misalin karfe biyar na yammacin Asabar, kamar yadda galadiman garin Kuka a Hashim Ali ya shaida min. Gaskiyan al'amarin nan shi ne biya da misalin karfe hudu da minti ashirin da shida. Sai muka ji bindiga kawai, kaka kawo, kaka kawo. Sai muka gudu zuwa wajen soja. soja kuma guda goma sha ɗaya ne kakkan a bayan bindiga kawai bindiga sai muka duniya da karuwa kawai sai wuta hayaki kawai daga cikin gari muna cikin hanya sai sojoji suka ce wannan wuta bindiga mai yasu karfin su sai muka samu agaji daga taraba sarkin kudu kenan sojoji suka zo kuma suka kawo ɗauki sun kuma wannan al'umman masu kama na hari gamawa daga gefen lantar south suna da mai gida ya kai guda uku suna harbe-harbe suna fasa shaguna suna ta kwashe dukiyar jama'a to daga ƙarshe sojan da suka iso kuma suka fara kafura su sai suka gudu bayan sun gudu sun koma sai muka ji muna duba muka samu gawaki na mutum hudu na tattauna da wani da ya yi gudun neman mafaka a garin yalwan shandam don jin halin da suke ciki attahiru muhammad rahman mutum da muka musu jana'iza wanda muka gani mutum hudu wanda kai asibiti kuma sun kai goma sha ko wanda ba mu gansu ba ba mu ga gawansu ba ba mu gansu ba ba mu ji wayan su larin ba gidaje kuma an kona sama da dari uku kenan mun bar musu garin muna yalwan shandan waɗansu suna kwamfan waɗansu suna taraba Kantoman karamar hukumar Shandam Ezekiel Afon ya shaida mun irin matakan da gwamnati ta ɗauka. an zo an ba mu report cewa waɗansu matasa sun zo da bindigogi sun fara ataka garin kuka. kuma ana jima mutane ana jima mutane raunuka da kuma ana kan kone-kone gidaje to mutane suna ta gudu a bayan da suka yi mana wani report sai muka mobilizing security dpo da kuma co e a nan shandam da kuma sai suka tafi wannan wurin to da suka tafi sai suka mobilizing other security operators da suna roadblocks so that a enforcing uh, security su tafi wajen so kafin da a daidai uh, an samu mutane suna ta guduwa amma ba a iya an sami wadanda sun zo sun kai wannan harin ba ba a kama kowa ba